yawa bismillahi rahmanir rahim za mu kirarin gwaninmu don gwanin wani ji haushi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin ya rabbal alamin ga dukkan musulmi Allahumma ya fari jahami wai ka shifa gami wal huzni wa ram duniya ga Buhari sai dan daura sai dogo mai dogo shirya horba kan mugunta mai son zama da kai yayi aiki na gaskiya in ya ta kirkiri mulki ya koma keti wantu tudu garin dan marina jan kasa ta rima maguru dakin haɗe na ku koma kusa mutum ba ya sani katsina iyalin dan marna ka tsaya dan taku dan taku waliyin Allah ne naji ku kunya gare ku ba dai tsoro ba duba katsinin da ya tsoro Allah ya tsine mashi bare cin duci baka yi toba sai da ka shirya dan daura zaki sa gaban ka inda kake so hadarin daraga mu duniya dan daura dungu kake mugun hannu sanin ka ba sanin halinka ba na Aisha ba babaki kawa sai dan giwa haniniya sai doki tattaka sai jakki kowa gaji bai saba ba me yasa mai hadiya tai a hankali tai a hankali me yasa ana ganin za ka mutu sai ka kashe su da ɗaya ɗaya an yi bam kaduna mota ta wace buhari ka zazzage rigarka aka komo aka yi pozum pozum minti biyar ne ka sheka lahira allah ya ce kuna ƙazamta na maida ku mutane bare buhari ɗan daura dogo mai dogo wa shirya har ba ka mugunta ina magu magu ɗan albarka sha ƙauyensu magu su yi amai shaƙe wuyansu magu magu ɗan albarka magu ka nuna kishin ƙasarku ka nuna ba ƙasarwarsu kake ba ƙasarku kake kuma kana cewa ƙasarku ta hi ka zamna ƙasarku jama'a ka su zamna lahiya magu Allah ya maka albarka magu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bari in yi arwallata mai sallah